abubuwa da nake so in yi magana a kan su kamar haka a na farko cikin satin nan kowa ya san cewa an samu jarrabawa a cikin wannan gari na kaduna a nan tudun biri da ake maganin cewa jirgin sama ya di ya saki bam wanda ya kashe adadin mutane da ya kai mutum 85 lokaci daya a abu na farko tsakani da allah daga lokacin da abin ya faru a gwamnatin jihar kaduna mai girma gwamnan jihar kaduna sanata malam ubasani ya yi iya kokari wajen bai ƙauyen da kuma kyaran baƙi a gidan gwamnati sannan bi asibiti ga duk bakon da ya shigo cikin jihar kaduna a daga lokacin da wannan abin ya faru duk mutumin da yake bibiyar kafofin sadarwa na zamani abu na biyu ya san cewa wato mai girma gwamnan jihar kaduna wato bai zaune bai tsaye tsakanin asibiti da wannan gari da taron baki da kai komo sana abu na uku wanda suka saurari bayanansa lokacin da yake bayanai a inda abin nan ya faru shi da kansa ya yi kira cewa wajibi ne dole a ɗauki mataki wajen bincike saboda wannan abin kada ya sake faruwa ainihin wato nan gaba sannan a gaban nsa wanda ke ba shugaban kasa shawara akan harkar tsaro ya yi kira cewa kuma lallai idan an samu waɗanda suke da hannu a wannan abin ya zama wajibi a ainihin wato hukunta su sannan ya yi magana cewa in aka lura shine abu na hudu asali da matsalar nan ta faru tunda tana da alaka da tsaro abin ya faru to abu ne da yake da alaka da haƙƙin gwamnatin tarayya ne amma daga lokacin da abin ya faru mai girma gwamnan jihar kaduna malam sani bai jira wai sai gwamnatin tarayya ba ta shigo a jin cewa abin nan a jihar sace al'ummar sace yasa aka ɗauki nauyin mutanen nan wajen kai su asibiti da kula da su wanda wasu da ya saurari shugaban matasan a garin da ya bayani a gabansu ya faɗi cewa lallai duk kulawar da ya kamata a ce al'umman nan ta samu daga lokacin da abin nan ya faru al'ummar ta samu kyakkyawan kulawa a ainihin wato asibiti abu na biyar wanda na yi kira a gaban shi tun da yana daga cikin wanda na taka gurin nan na je na gani daga inda abin ya faru ko kuma daga airport zuwa gurin ko cikakkiyar hanya babu wanda na yi maganin cewa mutanen gurin nan ko garin nan suna buƙatar tallafi ta hanyar yi musu hanya da gina makaranta da wasu abubuwa wanda shi mai gima gwamnan jihar kaduna malam sanata ubasani ya faɗi cewa da haɗin gwiwarsu da gwamnatin tarayya ba magana ba ce ta ai musu hanya kaɗai a'a magana ce ta gina garin gabaki ɗaya yanzu ake to da aka magana ce ta cewa za a gina garin gaba ɗaya za a yi musu hanya za a yi musu asibiti za a kawo makaranta a garin sannan da masallaci wanda sanda muka je da tawagar da muka je ba mu baro garin ba sai da muka fara sallar juma'a a garin saboda haka magana ce ba wai ta gina asibiti ko makaranta a'a magana ce ake ta gina garin yanzu gaba ɗaya saboda haka duk wani mutum da ya rage yanzu a garin in dai mutum ne a tsarin da gwamnati take so ta yi tana so ta gina gida ta bashi shi ya mallaki gida a garin su wannan kokarin da shi mai girma gwamnan jihar kaduna ya faɗa cewa gwamnati tana shirin yi kuma ya faɗa cewa nan da sati biyu za a fara yin wannan aiki wanda ya shafi wannan gari abin da ya kamata mutane su yi sanda duk shugabanni suka furta wani abu za su yi na alkhairi to su ba al shugabannin da addu'a abin da suka faɗa na alkhairi allah ya sa ya tabbata wannan shi ne wajibin da ke kanmu da haka muna addu'a ta fatan alkhairi ga mai girma gwamnan jihar Kaduna wayannan ababe da ya faɗa Allah ya sa su tabbata sannan Allah ya tsare masa gwamnatinsa Allah ya sa ya yi ta lafiya ya kuma gama ta ainihin wato lafiya sana abu na biyu bayan wancan bangaren sai maganar abin da ya shafi gwamnatin tarayya ita kanta so mutane ya kamata su sani cewa abinda abinda bincike ya nuna wanda wasu kafofin yada labarai manya suka fitar wannan abinda kuka ga ya faru ya faru kusan so goma sha hudu wannan shine na sha biyar to so goma sha hudun nan da ya faru wannan shine na sha biyar ya kamata mutane su san cewa sha hudun da ya faru a baya akwai wasu gwamnatoci ya faru wannan na sha biyar ɗin da ya faru shine ya faru a wannan gwamnatin so ɗaya cikin abin da ya bayyana a yanzu da wannan abin ya faru in za ka yi adalci za ka fahimci cewa ita gwamnatin tarayya ta ɗauki abin da muhimmanci ba ta ɗauke shi da wasa ba kusan zan iya ce maka a iya sani na ban taɓa sanin wani abu ya faru na incident haka ba wanda gwamnatin tarayya ta ba abin muhimmanci kamar wannan magana muke ta adalci mun sha faɗa mun ce ita wannan makarantar ta mu bambancin ta da ragowar makarantu duk wanda ya yi abu za mu faɗa tare da cewa a wa'incan ababen guda goma sha hudu da suka faru a gwamnatocin baya an sha kai harin bam ɗin irin wannan a kashe mutane wanda ya ninka wanda aka kashe irin tun da wanda aka kai mai duguri mutum 200 da wani abu suka mutu lokaci ɗaya wanda wasu suka jikkata amma ba a taɓa samun gwamnatin tarayya abu ya faru irin wannan ta ɗauki abin ta ba shi muhimmanci ba kamar yadda wannan da ya faru suka ɗauki abin suka ba shi muhimmanci saboda na farko kun ga mataimakin shugaban ƙasa ya tako ya zo gurin nan na biyu mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro national security advisor ya zo gurin nan na uku ga gwamnan jihar kaduna yana ta kai komo a gurin nan na hudu akwai shugaban kwamitin tsaro da binciken sirri a majalisa sanata aladu shehu buba ya zo gurin nan akwai kuma shugaban tsaro bangaren majalisar dokoki satomi ya taso ya zo gurin nan da wannan za ka fahimci wannan dalilin ya ja tun da nake a najeriya ban taɓa jin an ce wani abu incident ya faru irin wannan a ce maka majalisar dattijai ta ƙasa mutum ɗari da tara su ce albashinsu na watan gabaki ɗaya sun yafe shi a miƙawa jama'ar da garin nan abin ya shafa su yi wannan to ku fahimci cewa abin da ya sa suka ba abin muhimmanci saboda sun fahimci gwamnatin tarayya ta ba abin muhimmanci ne shi ya sa su ma suka ba abin wa da musulminsu fa da wanda ba musulminsu ba majalisar dattijai mutum 109 ga baki ɗaya albashinsu na wannan watan suka ce sun yafi a miƙawa jama'ar wannan gari don a yi musu hidima magana muke ta tsakani da allah da adalci tun da kake inda za ka yi adalci ka san wani abu bai taɓa faruwa ba na insecurity irin wannan an samu irin wannan ɗaukan matakin wannan kenan sanan ministan tsaro mai girma ministan tsaro alhaji badaru da ya je ya yi maganar abin da ya shafi cewa lallai za su biya diya sannan mataimakin shugaban ƙasa shi ma irin wannan tare da cewa duk wanda aka same shi da gan wato bincike ya nuna cewa tunda ai abin da ya faru daga faruwar abin zuwa yanzu bai yi ka ce dole kwanan abin nawa yanzu ko a shari'ar musulunci in abu ya faru kafin a ɗauki mataki ba sai an yi bincike ba sannan ake ɗaukan mataki to ai kaga abin yana buƙatar tukunna sai an bincike mai ya faru kafin ɗaukan mataki ko to tunda sun ce za su ɗauki mataki bayan bincike abin da ya kamata yanzu ba a riga an yi binciken nan an gama ballanta na sakamako ya fita so mutane ya kamata su yi haƙuri su jira sannan tukunna daga baya sai sakamakon ya fita sannan magana ta ƙarshe a wannan gabar sai maganan shi national security advisor babban abin da mutane suke jin tsoro kullum a irin wannan idan abu ya faru na haƙoƙin mutane na shugabanci sannan da Allah ya jarrabe ku aka ce wannan shugaba na siyasa ne kowane iri ya ɗauki kujera tana daga cikin hanyar da zai tara abin duniya da ita wanda ya san nsa national security advisor malam nuhu yana daga cikin waɗanda aka yi masa shaidar cewa maganan wai tara wani abu wanda yake da alaƙa da duniya ba shi ba ne abin da ke gabansa abin da zai nuna maka ainihin wato haka zuwan gwamnatin buhari ta farko yana daga cikin wa'inda suka wahala aka kawo ta a daidai lokacin da da aka kawo gwamnati yana kallon wasu ko da aka kafa gwamnati ko katin jam'iyya ba su da shi amma har gwamnati ta ce ta ƙare a shekara takwas duk kuɗin nan shaida ne don Allah waye ya taɓa jin an wa malam Nuhu ba da wani mukami a gwamnatin Buhari da Allah a cikin kuwa ya taɓa ji ko a gidan wata jarida ko rediyo malam Nuhu ba da yana korafin cewa ya wahala an kafa gwamnati da shi ba a bashi komai ba ba wanda ya taɓa ji to ba komai ke sa mutum ka ga a irin wannan wahalar da shi ba a gama ba a mai komai ba kaga yayi me ya koma gefe baka taba jin maganar shi ba sai dan asali kujerar abin da yasa bata dami ba dan ba kansa yake so ya gina ba al'umma yake so in ya samu ya mata aiki in bai samu ba ya koma gefe ya zira wa sarautar Allah ido ya ci gaba to kasancewar an ce waɗannan abubuwan za a yi su ne sannan za a saka malamai a ciki wajen kokarin cewa a ga kowa haƙƙinsa ya kai zuwa gare shi to wannan yasa nake so al'umma ta sani cewa shi mai girma national security advisor malam nuhu rubadu ina tabbatar muku da ci abin yake da alaka da wannan haƙƙi ne na mutane aka ce shi a basu ina tabbatar muku da cewa haƙƙin al'umma ma dama yana da alaƙa da shi wannan abin ba zai ainihin wato tozarta ba sannan kamar yadda muka ce wannan abin da ya faru a gwamnatin nan shine farko kuma a kalli tawagar da ta jira gurin nan duka a ƙarƙashin shi mun ce shi na farko mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro kafin shi mataimakin shugaban ƙasa ya zo ga gwamnan jihar kaduna yana iya ƙoƙarin shi wajen kai da kawowa ga wanda yake kula da binciken sirri na tsaro a majalisa alade shehu buba ga wannan sannan daga baya ragowar sanatoci sun zo iya fosbe sun tare shi wanda suna da yawa kuma duka wannan hidimar ta kawo shi irin su kawo su maila suna ciki irin su abdul ningi irin su abdulaziz yari irin su wannan tambuwal suna ciki da dai wasu da yawa inda ba zan iya tana ba na gansu a gurin duka a wannan ainihin wato rana abin da nake so mutane su gane daga ƙarshe da wuya in ka ce ana samun matsaloli wannan kan ba wanda ya isa ya masa a najeriya ana samu amma da wuya wani shugaba ya bari da gangan aje a ɗauki bam aje a jefa ma al'umma shi dan ta mutu shi mai ribarsa abinda mutane ba su gane ba hatta sojojin su ma suna fuskantar wannan haɗari yanzu kwanan nan a neja ɗin nan ba a nan ba ne aka harbo jirgi da aka harbo jirgi ai cikin wanda na faɗa na ce mun je mai duburi kwana goma da na yi shi wannan pilot ɗin direban jirgin kusan kullum sai ya zo guri na a maiduguri shi aka tasa da wasu sojoji aka ce ya je ya ɗauko gawawakin da aka kashe da aka je kuma aka sake haɗawa da jirgin da ya zo ɗaukar gawawakin da sojojin kuma aka sake kashewa kaga abin suma yana wa amma kaga da yake su tun da sojoji ne dama sun sadaukar da kansu don wa kaga duniyar najeriya ana hayaniya cewa su ma jirgi ya kashe su ko harin bam ya ritsa da su to suna samun kansu cikin irin wannan hatsarin da wannan yanayin wato su kansu don haka abu na ƙarshe abin da muke gani tun da wayannan ababen da duk suka faru ana cewa kurakurai ne ko ba ka ake faɗa ma to muƙaddara ma haka ne kun san Allah mu kiran da muke da shawarar da muke bayarwa ga gwamnati a dakatar da kai hare-haren nan ta sama a nemi wata hanya ta warware matsalar nan amma ma dama za a ci gaba da kai hare-hare to kuma wannan kuskuren siyasa ke maimaituwa ba fata muke yi ba wannan shine abin da ya kamata da malamai da shugabanni da duk wani mai haƙƙi a nan yankin ya sani shi yasa wanda suke kira suna cewa wai shugaban kasa ya sauka wannan maganar banza ce eh wai sauka ya murabus mun faɗa mun ce yanzu wannan fa na goma sha biyar ne sha hudu sun fara a gwamnatocin baya kuma wasu ma sun fi wannan muni amma wasu shugabannin da suka zo da yake ana san su sanda abin ke faruwa ba wanda ya taba kira ya ce wane shugaba ko shugaban tsaro kaza a sauke su ba wanda ya faɗi wannan magana kawai matsala ta faru a ƙasa a iya abin da ya bayyana sun ɗauki matakin da ba a taɓa ganin an ɗauka ba a baya akan matsalar nan al'umma ta bi su da addu'a akan wannan lamari sannan a yi ba da shawara cewa a ɗauki matakin nan gama kada wannan abin ya ci gaba da faruwa sannan a ɗauki matakin abin da ya rage mana na matsalar nan ya za a yi a magance shi a wannan yankin kowa yake shugabanci kowa yake dagoranci mu abin da ya dame mu ya za a magance matsala mu shine abin da ke gaban mu wannan shine saboda haka da shi mai girma gwamnan jihar Kaduna da wayannan bayan Allah da muka ayyana sun zo gurin nan duka Allah ya saka musu da alkhairi ƙudurin da suka ɗauko na cewa za su gina wannan gari za a taimaki mutanen da abin nan ya fada da kuma shi kan shi national security advisor kun ji bayanan da ya a gurin da yadda aka lallashi mutanen gurin nan aka ba su haƙuri duka mu dai a mu muna ganin cewa a matakin farko sun yi abin da ya kamata su yi a su na shugabanni wanda irin wannan a baya ba ma a samun irin wannan din sau da haka Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi abin da suka faɗa na a alkhairi da suke da ƙudurin za su yi Allah subhanahu ta'ala ya ba su ikon tabbatarwa wannan ni shine abin da zan faɗa a matakin farko saboda haka mu tafi littafi mu gani me aka ce a littafi ne ko kuwa eh to mu littafi malam yake cewa ashil